Mai sauraro, asalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka, wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a kan sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. Shirin namu na wannan mako zai yi dubi ne akan batun yadda wasu suka rungumi sana'ar kiwon dodon koɗi a yankin Niger Delta da ke tarayyar Najeriya, musamman a jihar Cross River. Wakilinmu da ke yankin Murtala Adamu ya kai ziyara a wata gona da ake wannan kiwon kuma ya zanta da waɗanda suke sana'ar. Wata da ta rungumi sana'ar ta yi bayani dalla-dalla yadda ake fara tsara kiwon da kuma abubuwan da suka dace a tanada. So this is the shell. This is like the housing for the whole body of the snail. Wannan shi ne hannaye wannan sashe na ɓangaren jikinsa. Yana baƙi da duk wani nau'in halittar da Allah ya masa. A cikin bakinsa yana da haƙura sha bakwai. waɗanda yake amfani da shi wajen cin abinci ya narkar da shi har izuwa cikinsa to wannan shine abincinsa Kowane irin kalan abinci ne ake kiwon dodon koɗi da shi? Wani matashi ya bayyana irin kalar abincin da suke amfani da shi wajen kiwon, kuma da irin waɗanda ba a amfani da su a wajen kiwon domin ba komai suke ci ba. Suna cin abinci kala-kala kamar 'ya'yan itatuwa irin su ganyen itatuwa da suka hada da gwanda, kankana da mangwaro, sai dai banda lemu da abarba. Amma kamar ganyen itatuwa muna ba su kabeji da latas. To gaskiya suna cin abubuwa da dama. Um, ugu leaves, yeah, saint leaves, they variety of things. ko me yasa dole sai wannan kalar abincin ne ake kiwo da shi baya ga akwai ciyawa da sauransu The reason why we do use formulated feed is that some they need a lot of nutrients. dalilin da ya sa muke amfani da wannan kalan samfuran abincin wasu daga cikinsu sun fi buƙatar ganyen itatuwa dole ya shirya tanadar da ganyen itatuwa muna ƙoƙari wajen ganin cewa mun tanadar da kala abincin ta yadda za su samu yanayi mai kyau duk da yake manyan suna hana ƙananan cin abinci idan an haɗa su waje ɗaya muna ƙoƙari wajen rarraba su The snails Shin ko adadin nau'ukan dodon koɗin guda nawa ne ake da su? Sannan kuma wanda ake kiwonsu a Najeriya ɗaya ne da na sauran ƙasashen duniya musamman a nan nahiyar Afirka. This is what we call the um, Fulica, the Achatina Fulica. So if you can look at it, it has this sharp tail and um, Wannan shine muke kira da suna Fulica. wannan yana da dogon bindi sannan wannan kuma shine muke kira da ataci na polika shine wanda yake ba da kwai sama da 200 a shekara daya kuma yana ba da kwai sau biyu ko uku a shekara wannan kuma shine irin na kasar ghana yanayinsa ya bambanta da sauran shine wanda muke kira da dan kasar ghana kamar yadda kake gani Duk da cewa wasu halittu kwai suke yi, wasu kuwa ƙwayoyin halitta ne suke fitarwa idan sun haɗu jinsi wato na maza da na mata, sannan kuma sau nawa ne dodon koɗi yake jefa kwai a shekara. Adilo, so this is the one I said um, lays between 60 to 80 eggs in a year. So the main difference between the um, marginata and these other species Wannan shi nake cewa yake ba da kwai guda 60 zuwa 80 a shekara. To bambancin da ke tsakanin wannan da kuma wancan da muke kira da ɗan ƙasar Ghana yana girma da wuri sosai. Amma idan zan ba da shawara na fi ganin a yi amfani da atacina matacina domin ya fi. And if you feel you can have lots and lots of patients, you can also go for these um, other two. A al'adance dai an san dodon koɗi da buƙatar yanayi mai sanyi wanda mafi yawan ana samunsa ne a lokacin damuna idan ruwan sama ya sauka. Koya masu kiwon suke tanadar musu waje mai sanyi domin gujewa wasu matsaloli da kan iya haifar da asara? Wajen cin abinci daban wajen ruwan shan su daban sannan muna tsabtace wajen saboda samun yanayi mai sanyi da yamma muna ba su ruwan sha da kuma abinci dama irin wannan dabbobin suna buƙatar cin abinci musamman da dare dalilin da ya sa suka fi so mu ciyar da su da yamma duk da cewa wannan dabbar tana da wahalar gano rashin lafiyarta ko akwai wasu hanyoyi da dabaru da ake ganowa ne idan suna rashin lafiya? He checks them one after the other to make sure that they are fine, to make sure they are no, there's no Muna duba su ɗaya bayan ɗaya domin tabbatar da suna lafiya kalau ba su da wani damuwa a tattare da su da kuma duba ko ba wasu ƙwarin da ke illata su duk lokacin da ka taba jikinsu za ka je yanayi ya canja to anan za ka fahimci akwai damuwa. so i know there's, there's an issue with that particular to kowane matakai ya dace a bi domin neman kariya daga hana su kamuwa da wasu cututtuka once a snail is sick you just need to seclude it and pay close attention to it Idan ya kamu da rashin lafiya, ya zama sai kana dubawa, dole sai ka rarraba su, saboda kar wasu su kamu. Idan kana son ka kare su daga kamuwa daga rashin lafiya, sai ka dinga ba su abinci mai sinadarin calcium um, Dole sai an lura da nau'in abinci da ake kiwonsu da shi, saboda in ba ana kula da shi ba to lallai ana iya samun matsala. To ko akwai wani rigakafi da ake bayarwa idan irin hakan ta faru? In fact, you need to be careful. Ya dace ka san kalar abincin da ake kiwonsu da shi, saboda ba a yi musu allura. haka zalika ba sa cin kalan wasu sinadaran da ake kiwon sauran dabbobi in ba haka ba zai cutar da su za su iya mutuwa idan maganar kiwon su ne kawai ka yi amfani da ganye tatuwa kamar ni ina amfani da tafarnuwa da citta domin kare su daga kama daga cututtuka kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international Sinadaran calcium ne dai abin da yake ƙara wa dodon koɗa lafiya, shi ya sa masu kiwonsa sukan tanadi duk wani abinci da yake ɗauke da wannan sinadari. You know, we know that the snail shell is strictly calcium and they need this calcium to grow what? Mun san cewa abincin da suka fi so mai ɗauke da sinadarin calcium, kuma suna matuƙar son calcium, saboda shi ne wanda zai sa su yi saurin girma idan suka ci. in har ka tanadar musu calcium za ka ga sun canza a gaba ɗaya kuma ba sa son cinkoso suna buƙatar a rarraba su wanda shi ne abu mafi mahimmanci za ka ga sun yi saurin girma Shinkoso nawa ne dodon koɗi yake kyankyashe kwansa a shekara kuma akan iya samun adadin yawansu ya kai nawa? they are all encompassing, they have both male and female, and they are very decisive on which parts to use at a certain mating period, a minimum of three times in a year. So let's say every quarter. Dukansu mazan da matan suna da alfanu wajen samar da kwayoyin halitta. A kowane lokaci suka haɗu ko maza ko mata za su zaɓi ko jinsin maza ko na mata yadda za su samar da sinadarin kwayoyin halitta. Suna jefa kwai so uku a shekara. Adadin kwai da suke jefawa shida ne a kowane lokaci. Idan za ka haɗa adadin yawan waɗanda kake da su za ka ga ya ƙaru sosai. It's your ability to hatch the eggs and make sure that your snails are laying. Once you can get the reproduction right, you just keep multiplying. Bayan an tara kwan har tsawon wani lokaci ne yake kaiwa kafin kwan ya kankashe kansa. On the farm, every day we check for eggs. So once we pick the eggs, what we do is we incubate them. A kowace rana muna tara kwan da suka jefa a duk lokacin da suka fara kwai abinda muke yi shine muna tara su waje ɗaya yana daukar kamar sati uku zuwa sati hudu kafin ya fara yankashewa bayan wannan lokacin zaka ga kwai da kansa ya bare 'ya'ya su fito mun tabbatar mun tanadar musu abinci mai inganci saboda samun kwai mai kyau idan suka hayayyafa zaka ga sun yi kyau sosai ko har tsawon watanni nawa yake kaiwa kafin ya girma a fara sayar da shi duk da wannan da ake fuskanta ana kiwo? The lifespan of um, an adult sized snail will be about 16 months, which is more than a year, which is actually a long time. for snails. The good thing about it is that regardless of the life lifespan of a snail, which is about 16 months, you would have clients that will ask Watanni sha shida suke zaka ga sun girma sama da shekara ɗaya kenan abinda zai baka mamaki shine masu siya sun fi son siya waɗanda sun fi buƙatar irin 'yan watanni uku zuwa shida zuwa tara um, har watanni sha biyu ba dole ne sai ya kai watanni sha shida ba ba lalle ba ne ka bari sai ya kai watanni sha bakwai ba kamar yadda nake faɗa mutanen da nake koyawa yadda ake kiwo ba sai sun bari ya kai wannan lokaci ba za su fara siyarwa ba akwai mutanen da ke zuwa neman kayan yana fara girma kawai kana iya siyar da shi So you have people come for small size, you have people come for medium size, regardless of the lifespan of the snail, you can start making money. Duk da cewa ba kamar kifi yake ba, kowane hanyoyi ne ake iya bi wajen gudanar da kiwo ingantacce kuma mai kyau na dodon koɗin? You can start with one pen, you can start with a small cubicle at the back of your house. Za ka iya farawa da kaɗan ba dole ne ba sai ka tara mai ɗimbin yawa ba. Misali, za ka iya amfani da taya ko ka tuna rami a bayan gidanka duka za ka iya yi. Ina ba da shawara ba dole ne sai ka tara mai yawa ba kana iya farawa da kaɗan. Idan ka fara da kaɗan za ka fahimci yadda ake yi. kuma abin yana son mutum mai haƙuri saboda abu ne mai ɗaukar lokaci for them to get to adulthood so if you're not that patient you really won't stand a chance in the business koya masu cin dodon koɗi ke ji da kuma amfanin da yake musu a jiki mustapha musti ya ce gaskiya yana matukar jin daɗinsa sosai saboda yana ƙara lafiya abin da yasa nake cin snail wato dodon koɗi shi shine yana saka yana ƙara lafiyan mutum kuma yana ƙara jini a cikin a mutum dodon koɗi na da kuma of course yana da daɗi da aka dafa shi especially nan mu da muke kudu eh, mu da muke kudu ban san arewacin najeriya ban san ko yana nan ba amma nan kudu misalin wato a nan kalaba dodon kodin nan na nan da yawa kuma idan aka samu wanda zai wato ainihin haɗa shi da kyau yana da daɗi kuma yana ƙara wa mutum lafiyan jiki kuma yana ƙara wa mutum jini a jiki so shi yasa nake cin dodon kodin nan wato ainihin snail. Dr. huza Ahmad masanin kiwon lafiya a Najeriya ya yi mana ƙarin bayani akan amfani da dodon koɗi yake da shi a jikin ɗan adam idan an ci da kuma irin illar da yake da shi idan ya shiga ruwa kuma mutane suka yi amfani da ruwan sannan kuma ya ƙara da cewa ƙoƙon bayan dodon koɗi ana amfani da shi wajen sarrafa kayayyakin ginin gidaje da sauran ababai masu muhimmanci ga al'umma. Dodon koɗi wata halitta ce da yake zuwa a cikin shell kuma noman yana da muhimmanci saboda na farko dai daga cikin amfaninsa is a source of animal protein yana ba da wani abu wani sinadarin abinci da ake kira protein shi protein abu ne da wanda yake gina jiki so kuma balo din protein ɗinsa a kowanne a sinal yana kai 6.5 gram of protein a cikin jikin ɗan adam to shi protein idan babu shi a jiki kaga wani bangare na girman jiki da sauran lafiyar jiki zai iya samun matsala sannan kuma is a, also a source of water saboda shi yana 80% na sinal yana ɗan kada uh, ruwa ne kuma is also a source of primary health fat healthy fat healthy fat kasan shi fat yana ɗaya daga cikin abu shi ma da yake ba jiki energy to amma ana son a guje shi saboda wasu illoli da ke to amma shi fat ɗin da ake samu a jikin dodon koɗi almost 2.4% ɗinsa is very healthy ba shi da wani matsala yana kuma ƙara jiki lafiya so ba da bayan ɗan abin nan shi shi shell din nan wannan bayan nasa kokon bayan nasa ana amfani da shi a wajen bangare a kamfani wajen production da composite na kaman wasu bangarori na giyoyi abin nan na abin hawa kuma amfani da shi ana wajen cosmetic ana amfani da shi a fefa mil ko kuma wajen cosmetic haka cosmetic shine kamar abubuwa da ake dan yin shi da ke dan kara wa jiki lafiya da har sauransu so ba za mu iya barin wannan magana ba sai mun faɗi kuma wani dan illa da yake da ita ga jikin dan adam shi snell yakan dan shiga ruwa yana kosin din wata cuta muke kiranta schistosomiasis ita wannan schistosomiasis idan ta shiga jikin dan adam yawanci ana samunta a infected snell da a ruwa idan masu zuwa kurmi din nan to yana sa afilhaziya afilhaziya da hausa muna kiranta tsatsargiya kuma ita tsatsargiya idan ba a tsaya an tiritin ɗinta ba ita kan iban to kansa na na blada sannan kuma akwai abin da ke kira rat longworm disease shi ma na parasite ne da rat ke abin nan idan shi sinal ɗin ya ɗan ci ko rat ya kashi da sauransu ya ɗan ɗaukaka abin nan ɗan adam idan ya ci to yana ɗan a ah, sa cuta a huhun dan adam so a takaice dan abin da zan magana kenan akan shi wannan abu wannan abu snell wanda muke kira dodon koɗi ko wannan sana'ar ta samu karbuwa daga wajen matasa kuwa duk da irin samun kalubale bayan alkhairi da yake cikinsa I didn't really have much knowledge about it. And three years ago, we didn't have a lot of people doing snail farming. We really have very, very few people. And even these few people we have, they were really into the practical aspect of the snail farming but ba ni da wani masaniya sosai a kai a shekara uku da suka wuce ba mu da mutane da yawa waɗanda suka rungumi sana'ar kaɗan ne daga cikin mutane da ke zuwa koyo yadda ake kiwon tun daga farko yadda ake fara kiwo gaskiya ba sauƙi abin dole sai ka sa haƙuri tukunna za ka iya koya gaskiya na tafka asara sosai lokacin da na fara idan ka fara dole za ka saka a ranka cewa komi kan iya faruwa saboda abu ne wanda sai ka hada da runguma kaddara don farko abu mafi dacewa yadda muke tsara wajen kiwo sai mun hada da concrete saboda dodon kodi ya fi son waje mai yanayin sanyi abu na biyu muna saka kalan dutse da ake hada concrete da shi a ciki a cikin ramin da muke kiwo saboda yana dauke da sinadarin calcium abinda ya shafi tsaftace wajen kiwo shine ya fi saboda ruwan shan su ana zuba shi ne a ƙasa ta yadda zai fi sauƙi wajen sha sannan kuma abu mafi muhimmanci shine samar da abin da za a rufe wurin mai kyau um, you know, bury their eggs inside. You know, that's just the best environment for them with the soil. Then another thing is your roofing. Your roofing too is almost um, is very very important. A baya can mun ji yadda ake tsara wajen kiwon sa ko akwai wasu dabaru da akan iya amfani da su a kimiyyance don samar da yanayi mai kyau na kiwon. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin sashen Hausa Radio France International da wakilinmu na yankin Niger Delta a tarayyar Najeriya, Murtala Adamu Ibrahim, da ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri, naku, na Sani, da na shirya, na kuma gabatar ke cewa bisalam.